wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan april 1999 a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari a cikin wannan littafi nashi mai suna ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara ce khamisan abu na biyar daga cikin sifofin sallar idi fa a atamma takbira idan mai sallah ta idi ya gama cika waɗannan kabbarbari a kabbarar farko kenan a raka'ar farko ya cika kabbarbarin nan guda bakwai akhadha fil qira'ati bi fatihatil kitab sai ya fara ainihin karatu ya fara da karatun suratul fatiha kamar yadda na fara faɗe jiya ya jama'a kowa ya je binciki kanshi tsakaninka da Allah ka iya karatun alqur'ani Imam al-Bukhari ne ya ruwaito hadisi sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa in aka saka mutum a cikin kabari na daga cikin tambayoyin da mala'iku za su yi mishi za su ce wane ne ubangijinka menene addininka me za ka ce game da mutumin da aka aiko muku sa'an nan kuma wani aiki kai yi mumini dai sai ce Allah ne ubangijina musulunci ne addinina. mutumin da kuke tambaya ta kai Muhammadu sai su ce eh me za ka ce game da shi sai ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana a kabari ko sunan annabi Muhammadu ba za a gaya maka ba cewa za a yi mutumin da aka aiko muku me za ka ce game da shi sai ce Muhammadu sai su ce eh ce manzon Allah ne ya zo mana da gaskiya mun ji mun ji to wani aiki kai ce na karanta alkur'ani na yi aiki da shi to abin da na fara tambayar ka ajiya ya kai mumini shin ka iya karatun alkur'anin tukuna balle ka karanta yau shekarar ka nawa ko watan ka nawa ko kwanan ka nawa baka buɗe alkur'ani ka ainihin karanta ba karkare rena abin da ka iya wani sahabin kakaf a rayuwar shi fatiha ya iya kuma sahabin manzon Allah ne shi bai iya sura ko kulhu Wallahu da kake gani wadda take da daga cikin gajajjerun surori bai iya ba bai iya inna a bainaka ba bai iya ayatul kursi ba abin da ya iya a qur'ani shine ne fatiha yazo yana bin sallah sai aka ja sura ta mishi tsawo suratul baqara sai kauce ya karasa sallar shi da kanshi lafiyawa ne ya gudu daga masallaci ai ya ji ta mishi tsawo ne sai liman ya ce ai munafiki ne wannan suka ruga da gudu suka je suka ce liman ya ce kai munafiki ne zai kai ƙara ka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma kai samma ko ka je ka shigar da ƙara sai suka haɗu kowa ya kawo ƙara ai ya ce mun munafiki a to kai kuma ka gudu daga limanci na manzo Allah ya ce to yaya aka yi sai ce in ya ɗauko ya fara karatu ya fara karatu har sai ya gajiyar da mu mu'azu in ya fara bakara yake ja aya ɗari biyu da tamanin da shida yace ni kuma na je na wuni aiki a lambu na gaji na dawo na dan ratse in yi sallah in tafi kuma naji abu ba dama sai na kauce manzo Allah yace fitina kake son ka kawo kai mu'azu mutane su rinka gudu daga masallaci me ya hana ka ka rinka jan su wa buhaha da makamantansu to wannan abu sai ya sai manzo Allah yace to kai da ka gudu kai in ka tashi sallar ta kaya kace tunda kai baka so ayi da tsawo sai ce ni na gama karatun Fatiha sai ce Allah ya saka ni aljanna kada ya saka ni a wuta wannan irin gunguni naku da ma'azini ban iya ba karatun sura bai iya ba gunguni yana jin ana hawa ana sauka ana ja ana ina ne yake bai iya ba mun fahimci wannan sahabi ne manzo Allah bai ce Allah wa daranka ba tunda iya abin da ya iya kenan sai ce ai ni da mu'azu mu ma duk abin da muke kewaye kewayen kenan duk wannan dogo sura aljannan muke nema wutar muke neman kaucewa mu ma sai ce kuma mu'azu zai san cewa abin da na faɗa a kan shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ma'ana za a gane ni mutumin kirki ne ko ko mutumin banza ne ƙarshe dai aka gane wannan matashi mutumin kirki ne je mutuwa shahada a wurin jihadi to wannan iya ƙoƙarin shi kenan wani sahabin da aka zo shi fatihan ma bai iya ba aka biya mai fatiha ya kasa ɗauka komai na ƙur'ani ya kasa ɗauka sai addu'a aka koya mishi in ya tashi sallah yayi subhanallahi walhamdulillahi wa ilaha illallah wallahu akbar in yi gwargwadon tsawon yadda zai ga ana karatun fatiha da sura sai ruku'u shi nashi karatun sallah kenan abin da zai iya kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora maka sai abin da zaka iya jama'a mun gane wannan da kyau ko sa'an nan aka samu sayyidina Umar malami ne cikin sahabbai fa Ya ce amma ran da ya sauke suratul baqara sai da ya sai raƙumi ya yanka aka yi walima kamar yadda ka sauke yanzu ake maka yankan rago shi sayyidina Umar bakara ya sauke saboda murna sai da ya ainihin yanka raƙumi to abin da muke so shine jama'a kowane musulmi ya tabbatar da cewa fa ya iya karatun alkur'ani kar fa ka je kabari fa a tambaye ka ka rasa abin cewa wallahi duk jarabawar duniya in ka ci to wannan ka gama faduwa a final exam ka tabbatar da haka ka ci common entrance ka ci GCE ka ci wane ne a nan duniya kenan ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafiluna ka san duniya tas amma a zo a yi maka jarabawa game da abin da yaro ɗan islamiyya zai ba da ansa a nan duniya amma a kabari ka kasa amsa to ka tabbatar da cewa ka gama asara dan haka je ka bincika ka iya karatun alqur'ani kowa dai baya musu akan da an an ce karatun qur'ani karatun qur'ani ko ta badan bada ma sai ayi amma yanzu kowa shi da kanshi ya gane the difference is clear bambancin karatu mai kyau da mara kyau ya bambanta yaro dan karami zaka je ne maka kira'a sai ka ji madagarka na motsi saboda zaki a da kuwa kai da kanka kake kai kanka baka jin daɗi alhamdulillahi da alamin arrahmanir arrahim maliki dini kai da kanka fatiha kake karanta amma da hausa kake yi alhamdulillahi da alamin kaga da hausa ne wannan to saboda haka ya jama'a kowa fa binciki wannan fa ka sani da cewa fa wallahi dan adam akwai matsala a gaban ka fa duk mutumin da ya zo duniyan nan ya balaga jama'a wallahi akwai matsaloli kan shi wannan tambayar kabari kenan wadda za a yi maka kowa kuma za a yi mishi banda bincikar kuma ka game da ayyukan ka ɗai ɗai ɗai ɗai in wannan ta yi kyau to ga alamar waɗannan ma abubuwa da za a bincike ka sun yi kyau sa'an nan manzo Allah ya ce in aka tashi alkiyama ƙafafuwanka ba za su gushe daga inda aka tashi ka ba sai ka ba da jawabi akan abu hudu hadisi ne sahihi turmizi ya ruwaito shi za a tambaye ka samartakarka ƙuruciyarka lafiya, wato wannan ƙuruciya a ina ka ƙarar da ita a gidan club a wurin disco a gantali ko a zuwa makaranta za ka yi jawabi ka tattali me za ka ce wa Allah ran da za a yi maka wannan tambayar samartaka ka ka dai more samartaka shekarar ka daga kaza zuwa kaza lokacin kai samartaka to menene kai ya ka karar da samartaka taka har ka zo ka rakkaɓe sannan ka tattali me za ka ba da amsa dangane da tambayar da za a yi maka arziki da Allah ya baka ka ci ka sha ka yi sitira ka kwana cikin rufin asiri a ina ka samu da ka samu ya kai da shi sannan iliminka malami ne kai na boko ne na arabiya ne kafinta ne kai mai walda ne kai direba ne kai duk waɗannan harkoki ne na ilimi ne ya ka gudanar da su sa'an nan za a yi maka tambaya akan lafiyar da Allah ya baka shin tafiya kai kana sabon Allah da ita wani da ya ji shi gagau babu wani noti da ke motsi a jikin shi sai tuna to ina ya kamata ya tafiya saba ma Allah kuma to waɗannan tambayoyin jama'a kowa ya shirya fa shi yasa na Ali ya ce walau anna idza mutuna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutuna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay'in da a ce in mun mutu shikenan sai a tashi kiyama a ce aljanna yace da sai a ce ai wani ya mutu ya huta yace amma ina mun mutu sai an tashe mu mun tashe mu ba za a ce ka wuce aljanna ba sai an tambaye ka game da komai yace to inda matsala take kenan duk inda rikicin yake kenan tambayar nan jama'a don haka sai manzon Allah ya sunnanta maka duk sallar da ka zo dab da kai sallama to kai addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki ina ma'anar hisabi mai sauki a cikin taron halittar nan ane wa mutane terere da tonan asiri sai Allah ya kira ka ya ce kaga laifuffukanka amma a tafi da kai aljanna na yafe ka hisaban yasira kenan duk wanda bai samu haka ba jama'a ya haɗu da matsala Aisha ta ce a to ai ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alkur'ani da manzo Allah ya ce duk wanda aka yi wa hisabi ɗai ɗai ɗai ɗai to ya shiga uku Aisha ta ce ah, to ba Allah ya ce fa ya hasabu hisaban yasira ba sai annabi ya ce zalikil ard wannan a kai ka gaban Allah kenan shine hisaban yasira din amma a ce wai za a tsaya a bincike ka wallahi ko da ayyukanka na yini guda za a bincike ka da wahala ka hayi saboda haka ya jama'a kowa ya tattali abin da zai gaya wa Allah Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha kowa ya tattali me zai gabatar dan gobe ya jawabi Allah ya shiryar da mu shine sai malam yake cewa thumma yaqra'u ba'daha qaf wal qur'anil majid sa'annan bayan mutum ya gama karatun Fatiha a sallar Idi raka'a farko sai kuma ya karanta suratu qaf wal qur'anil majid wannan sura manzo Allah yana ba ta muhimmanci game da sallolin Idi da sallar Juma'a saboda tana magana akan tashin duniya ne wani lokacin manzo Allah ya zo hutuba in ya inna hamdalillah shi ya gama sai kawai sai karanta suratu qaf ita ce yake ba juma'a da ita fi ihdar raka'atayn a ɗaya daga cikin raka'o'i biyu ta farko kenan wa fil ukhra a raka'a ta biyu ta sallar idi iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar manzo Allah ya kan karanta iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar bayan Fatiha kenan wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi na 891 wan nasa'i da imam an-nasa'i a mujalladi na 3 shafi na 84 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 534 wa ibn majah haka al-imam ibn majah a cikin lamba hadisi na 1282 an abi waqid al-laysi radiyallahu anhu daga sahabi abi waqid al-laysi Allah ya kara mishi yarda wa kana rubama qara'a fihi ma sabbih isma rabbikal a'la wani lokacin sayyidina ainihin wato manzo Allah ya kasance a cikin sallar idi karama da babba in yayi fatiha a raka a farko sai karanta sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya kullum manzo Allah duk inda zai buga yana jawo hankalin su game da tashin alkiyama kaga a raka a farko ya karanta qaf wanda yake tana magana akan tashin duniya iktarabatis sa'a ita ma tashin duniya sannan hal ataka hadithul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu wani lokacin ita yake karantawa shin labarin tashin alkiyama wadda ke lullube mutane da tsoro da firgici ya taba zuwa gare ka ma'ana kai ka taba jin labarin tashin kiyama kuwa in baka taba ji ba karanta alqur'ani zaka sha labari idan sama'un shaqqat sama da kake ganin ta sai ta tsage wa izal ardu muddat ƙasa kuma a miƙe ta duk wani tudu duk wani kwari duk komai sai an yi lebur ɗin shi wa azinat li rabbiha wa huqqat ƙasa in Allah ya ce mata yi kaza dole ne ta yi sannan a umarce ta da cewa abin da ke cikinta wa alqat ma fiha wa takhallat duk abin da ke cikinta ‘yan adam ne tarkacen mai ta watsar da su gefe guda ita kuma ta koma gefe ɗaya ta tsaya tana sauraron me Allah zai ce mata a ran nan ba wanda ya isa fa kowa baya son a gano shi a cikin taro amma kuma an san da shi a nan duniya kuwa so kake yallaɓai ya gano ka so kake a ce kai ma ka halarta amma wallahi a ranar alkiyama sai wani ya yi burin ina ma da a rugurguje shi ya zama ƙasa don ya samu zaman lafiya Allah ya shiryar da mu to hal taka gashi gashiya annabi yakan karanta a raka'a ta biyu wani lokacin rawahu muslim wannan hadisi muslim ya ruwaito shi lamba hadisi na 878 wa tirmidhi haka al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 533 wa nasa'i al-imam an-nasa'i ma ya wannan hadisi a lamba mujalladi na uku shafi na 184 wa ibn majah al-imam ibn majah ma a lamba hadisi na 1281 min hadisin nu'man bin bashir daga hadisin nu'man dan bashir radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda قال ابن القيم رحمه الله babban malami ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi ya ce sahha anhu hadha wa hadha wancan da wannan duk sun inganta daga annabi ya inganta annabi wani lokacin a wata sallar idin ya karanta fatiha sai ya karanta qaf raka'a ta biyu ya karanta fatiha ya karanta ainihin wato iktarabati a wani lokacin kuma ya karanta fatiha da sabbih a wani lokacin kuma sai karanta fatiha a raka'a ta biyu kuma sai karanta fatiha da hal ataka hadithul ghashiyah jama'a kun ga duk rashin iya karatu ya sa wannan sura a da sunanta ba a iya faɗi daidai sai a ce sabbi ai wane ya kai sabbi ina ma'anar sabbi zagi kenan sabbi zagi kenan sabbih ka tsarkake sunan ubangijinka walam yasiha anhu ghairu ghayru zalika in ba wannan ba ba abin da ya inganta daga annabi cewa game da karanta wasu surori a sallar idi wannan abin da kaji an faɗa shi kadai ya inganta ya yace duba littafin zadul ma'ad a mujalladin farko shafi na ɗari hudu da arba'in da uku wanzur mujallatal azhar ka kuma duba ainihin mujalla ta azhar jami'an azhar a mujallada ta bakwai shafi na ɗari ɗaya da casa'in da hudu sadisan abu na shida daga cikin abubuwan da ake so ka sani dangane da sallar idi malam ce wa baqi hayati haka gairi min as-salawatil mu'tada sauran abubuwan da suka rage dangane da siffar sallar idi to kamar sauran salloli ne na yau da kullum waɗannan su ne bambance-bambancen kawai dangane da kabarbari da makamantansu la takhtalifu anha shay'an babu inda sallar idi take sabawa da sallar yau da kullum bayan abubuwan can da kaji sun gabata a ƙasa sai yace li ma'rifati zalika bi adillatihi in kana son ganin waɗannan zantuttukan da ne tare da dalilansu unzur ma katabahu ustazun al-albani yace duba abin da babban malamin mu albani ya rubuta ma'ana al-ustazu ina ma'ana ustazu babban malami hamshakin malami professor kenan a zamanance shi yasa ka ji mawaki da ya tashi zai tsara maka ka'idar ilimi sai ce akhilan tanalal ilma illa bi sittatin sa'un bika an majmu'iha Hadi, bayani yace ya kai ɗan uwana ilimi kake nema na boko ne ko na arabiya ko na menene in dai ilimi ne kake nema yace to ka tabbatar da cewa sai ka haɗa abubuwa guda shida yace kuma me kake ci na baka na zuba saurara ka natsu da kyau zan lissafa maka su na farko ya ce me ya ce zaka'un wa hirsun wa tsibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tuli zamani zaka'un sai ya zama kai ɗin nan kana da kaifin basira ba wani dumbu ba ne ai ta makalacta malam kanka baya ɗaukan komai to baka ba ilimi tunda Allah bai maka fatahi ba baka da baiwa dan haka ka rinka addu'a Linƙashen zuma zuma na taimakawa ɗan adam wajen hazaƙa da basira alar rik gari ya waye kankaci komai samu zuma ka sha tana taimakawa ɗan adam ƙwaƙwalwar shi ta washe zuciyar shi ta buɗe duk abin da ake azamai ya ɗauka jama'a mun fahimci wannan sannan ka haɗa da roƙon Allah wa qur rabbi zidni ilma annabawa ma addu'a suke Allah ƙare ni da ilimi to abu na farko kenan zaka'un wa hirsun sannan sai ya zan kana da kwaɗayin abu shi yasa san Allah ya baka ɗa sai ka lura me yafi kwaɗayi a cikin ilimi wani ɗan ya fi kwaɗayin hadda ta alƙur'ani to taimaka mishi anan wani ya fi kwaɗayin karatun hadisi wani fiqh wani larabci abin da kaga ya fi sha'awa to karfafa shi anan kar ka tursasa ɗanka yana ainihin yin darussan da zai zama accounta ka ce lallai sai koma yana yin darussan da zai zama likita ƙarshen ta bai da ainihin wato sha'awar wannan hirsun ya zan yana da kwaɗayi akan ilimin zaka'un wa hirsun wastibarun da juriya sai ka jure za ka je makaranta malami zai harare ka malami zai maka bulala za ka sha wahala ka tsara tasi awa ɗaya duk wahalhalu ka jure don haka juriya ta fi haƙuri don haka kaga bai ce sabar ba sai ce istibar ya ayyuhal ladina amanu biru wa sabiru akwai bambanci tsakanin haƙuri da juriya haƙuri shine ka ɗanyi ka ɗanyi sai ka ci kai na haƙura amma juriya ka sa naci ka daure a kaɗa a raya lallai ka cije a kai wasu ibarun sai ce wa bulgatun sai kana da pocket money sai kana da kuɗi kana da kuɗin siyan littafi kana da kuɗin biyan registration kana da kuɗin kama ɗaki kana da kuɗin kaza sai da kuɗi ake karatu shi yasa tabbas ka tabbatar da cewa in baka da kuɗi baka ba karatu fa jama'a kana ji kana gani abokanka suna registration kai abu ya fi karfin arzikinka kana ji kana gani malami zai ce aje a siyo littafi kaza baka da kuɗi kana ji kana gani abokanka suna yin duk abin da ya kamata na tsarin ilimi hand out sai gagare ka siye hand out din nan naira ɗari ne naira ɗari biyu ne ana ganin shi da sauki babu ai tafi komai kuma kai babu ne gaba ɗaya don haka sai ce me wa bulghatun shi yasa in kana da kuɗi ka taimaki ɗanka ya yi karatu duk inda za a yi ka taimake shi ya yi karatu wallahi karatu shine jali wanda yake baya karewa ɗauki dubu ɗari ka bashi ka gani za su iya narkewa amma dubu ɗarin nan kashe mishi ya karatu ka gani yau in yana mukami ka baka ce an sauke shi gobe sai ka ji an ce ya zama ministan tattali ba shi kenan sai tattalo ku ba mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ilimi sai da bulga sai da kuɗi sannan sai ce eh, mu dubi suhunun kowa ya san suhunun a cikin mazhabin malikiya babban almaji babban malami ne na fiqhu amma har ya mutu yana bakin cikin bijiya ya karatu gurin imamu malik ba zamanin su daya da imamu malik shi mutumin kasar tunushiya ne imamu malik na madina ba shi da kuɗin da za a goya shi a jaki ko a raƙumi a kai shi madina don haka sai tashi daga tunisia sai tafi egypt wurin alƙasin almajirin maliku ya ce ina ji ina gani maliku na da rai amma na kasa zuwa wurin maliku ban da kuɗin mota yace lahallahu faqar Allah wadaran talauci me ake da fatara yace laulal faqar ba dan fatara ba ba dan talauci ba lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qasim maliku yana karantarwa ce me zan yi da dan qasim yace to amma ban da kuɗin zuwa wurin imam malik mawaki dama yace ala illa takun ibnun fa iza idan ba a samu farfesun raƙumi ba sai a ci ragada ba <laughs> mun fahimci wannan da kyau tunda ba a samu kyau a zamanin imam malik kowaye kai sai kai karatu wurin imam malik hankalin ka yake kwanciya in ka fito daga makaranta aka ce daga makaranta imam malik kake kenan? sai dai fatiha kawai kai ka samu daraja ka samu ilimi kana kaunar manzon Allah kana son sunna saboda imamu malik don girmama manzon Allah da yake ko takalmi bai yawo da shi a madina sai ce bai kamaci ni maliku in taka kasar da manzon Allah yake kwance a kai ba tare da cewa ai malaman shi na sa takalmi suna yawo a madina amma shi ya ce a hannu ina ganin ban yi ladabi ba manzo Allah na kwance a ƙasan nan in taka ta da takalmi ya ce ba ladabi imamu malik kenan shi sa malikiya a hirɗinku da sukar sunna malikiya na asali sunna duk inda aka ce sunna wallahi ka je ka binciki malikiya andalus ka ji in suka kama sunna wallahi sai su shahada a kanta amma yanzu kai akan faɗa da sunna ne za ka yi shahada kuma kai ma wai alƙalin malikiya ne <laughs> Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa bulgatun sai ce wa irshadu ustazin mahallu shahid kenan yace da jagoranci sai amfani da kalma ustaz wannan kalma ta ustazu ba larabci bace ba larabci bane kalmar ustazu kalma ce dakhila kalma ce wadda take yaran farisa ne sai ya shiga cikin larabci saboda yaran farisa ya shiga cikin larabci kamar yadda larabci ya shiga cikin hausa da yawa babu yadda bahaushe zai shirya kalmomi talatin baka samu da yawa daga ciki larabci ba ne ka to haka larabci sai aka samu farisanci ya shiga ciki saboda mafi yawancin malaman musulunci farisawa ne al'imamu tirmidhi ba farise ne ibnu maja ba farise ne ga sunan manya manyan malamai farisawa ne mutanen ƙasar farisa to kalmar ustazu abinda suke nufi da ita kwararren malami shi yasa a zamanin yanzu in ka ji an ce wa mutum ustazu a ilimi to profesa ake nufi sai wanda yake hamshakin malami ba kalma ce irin wanda suke faɗi muku don izgilanci ba a ce ya ustaz ma'anar ustazu ƙwararren malami to kaga malamin sai ce wa irshadu ustazin da jagorancin ƙwararren malami ashe in za ka yi karatu kar kai karatu a wurin malamin da yake shi kan shiga shi nan wani apprentice ne shi kan shiga shi nan ɗan ataɓa ne ƙwararren malami za ka samu wanda abin da yake gaya maka yana da tabbas a kai sai kuma ya ce wa tsoli zamani kai ka yi tsawon rai malamin ka yi tsawon rai ina ma'anar an fara karantar da kai ka mutu ka ba karatu ina ma'anar malamin ka ya fara karantar da kai ya mutu ka ba karatu to in ka haɗa waɗannan abubuwan shida kana da hazaka kana da kwaɗayin ilimi kana da ainihin wato shiri akan ilimin sannan ga ƙwararren malami an kuma samu ga kuɗi kana da su ga duk waɗannan abubuwa da ake bukata sai kaga karatu ya samu Allah ya shiryar da mu Shi shine yace unzur ma katabahu ustazun al-albani waccan kalma da na faɗa mai yiwa abin zai ɗaure musamman masu karatun larabci cewa kalmar ustazu ba larabci ba ce wanda za su ji kuma ta shiga cikin larabci ta yi nisa eh babu mamaki ai yanzu kamar hausa ce inda za a ce a zare wasu kalmomi waɗanda ba hausa ba to ina jin bahaushe bai da yadda zai yi albasa malaman hausa suka ce galibin kalmomin duk da ka ji a hausa sun fara da al to ba a larabci ba hausa bane albasa alkaki alkubus al to duk aro ne mun fahimci wannan da kyau ko <laughs> tura mulkin mallaka ne fa suka yi mana kancalafa a zamanin shehu usmanu bahaushe da bahaushe sai su haɗu suna larabci ba fulatani da ba fulatani sai su haɗu suna larabci saboda larabci ya kai matuka a lokacin nan babbar bare ne ya taho daga maiduguri ya zo ya samu makarantar shehu usmanu dan fodiyo maza da mata duk suna cuɗanya saboda shehu ya iya karantarwa ya iya wa'azi da ya zo ya samu hausawa abin ya da dagwalgwale sai ya dubi matsaloli masu muhimmanci sai yake wa'azi akai sauran sai rabu da su a lokacin nan in ya ce maza da mata ba za su zauna kwankwaso da kwankwaso ba ba wanda zai zo makarantar sai ba su zo sai su cakuɗa daga kwankwason namiji ga kwankwason mace ana zaune a masallaci a makaranta wannan babbar bare da ya zo ya gansu yana komawa mahallin shahid kenan ba da barbarci ba ba da hausa ba ba da filanci ba da larabci sai ya rubuto a waƙe yana sukar ɗan hodiyo cewa makarantar ka akwai karatu sai dai ba kan gado shehu usmanu mutum ne mai sanyin hali mai tausasawa wannan barbare ya ɗau abin da zafi ya faɗi baƙaƙen maganganu to shi ma shine shehu usmanu shi ma yana da irin shi shi ma yana da malam abdullahi gwandu shi ma yana da zafi sai ce abdullahi sai ka bashi ansa ne malam abdullahi ya ɗauki alƙalamin shi shi ma da larabci yace ya ayyuha zallazi qad a yurshiduna sam lima qulta fasma anta ma qulna <laughs> ya kai wannan da ka zo kana shiryar da mu ka ne mana nasiha Allah ya saka maka da alheri mun ji abin da ka faɗa amma mu ma ka ji hanzarin mu mana yace mun zo mun samu ƙasar ta dagule ba yadda za in aka ce cuɗanin maza da mata za a yi wa'azi akai ba za su saurare mu ba don haka su dai zo wa'azin asiri daga baya haka shehu usman ya bi har sai da ya kafa gwamnatin musulunci a ƙasar nan jazahullahu khairan wa rahimahullahu Allah ya shiryar da mu to shine sai ku duba littafin ainihin wato al-mu'jamul wasit al-mu'jamul wasit in ka duba kalmar ustazu a mujalladin farko za gani sannan akwai littafin shifa'ul ghalil fi ma laisa fi kalamil arabi min ad-dakhil duk kalmomin da suke ba larabci bane suka shiga cikin larabci sai da ya biya tsuntsince su wani babban malami ne shihabuddin al-khafaji ya ce kalma kaza ba larabci ba ne ga yadda larabawa suke faɗan wannan kalma amma sakamakon cuɗaninsu da kabila kaza sai ta ɓata amma ga kalma kaza kaza kaza haka yake Allah ya saka musu alkhairi to shine sai malam yake cewa babban malamin mu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da ainihin littafi da yana da mas'ala da ya rubuta fi kitabihil mustafab a cikin littafin shi mai daɗi shine wannan littafi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa huwa matbu'un ka je ka karanta sifatu sala ba ga cikakken bayani akan abubuwan da annabi ke karantawa a sallar idi malamin yace sifatu salati din nan matbu an buga shi mutadawalun yana nan ana kikkewayawa da shi ko mutadawil yana yawo a cikin jama'a ko ina ka je zaka samu littafin sifatu sala albani yana da almajirai turawan ingila waɗanda suka je suka yi karatu a wurin shi wallahi mutane a dage game da addinin musulunci turawa shiga addinin musulunci suke afwajan a america yanzu musulunci is the second religion after christianity bayan kiristanci yanzu musulunci ne na biyu an buge yahudanci tuni to a ingila haka suke shiga da albani ya ce 1963 ya taɓa ziyarar su a ƙasar ingila ya je samu shago suka kama a ciki suke sallar juma'a saboda ba su da ƙarfi amma yanzu da yake bature da gaske yake duk abin da ya sa kan shi in aka kada kararrawa a coci duk wasu wace zuwa coci dama mata ne da yara to shi shikenan kowa ya ki zuwa coci sai a buga mata kararrawa sai a siyar da ita sai musulmi su siye ta sai su mai da ita masallacin juma'a sai su mai da ita makarantar islamiyya akwai coci coci yanzu an tabbatar da sun fi guda goma a ainihin birnin London waɗanda yake an tabbatar da an mai da su sun zama makarantar Islamiyya da masallacin Juma'a musulmi ne kuma to almajiran Muhammad Nasiru al Albani sun fassara littafin Sifatu Sala da Turanci a tsakiyar London a tsakiyar America suna nan suna da'awa sunna kawai suke kiran mutane to shi yasa dan Najeriya sai ka dage in ba haka ba kana nan kana cewa za ka yi koyi da turawa turawa suna can suna cewa da manzon Allah za su yi koyi Eh, wallahi musulunta suke afwajan jama'a jama'a jama'a jama'a suke musulunta Allah ya shiryar da mu shi ne sai malam ya ce wa raji risalati kuma ka koma ka karanta littafi na mai suna at-tazkira fi sifati wudu'i wa salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama fadakarwa game da siffa alwala annabi da kuma siffa sallar annabi sai ce fa innaha muktasara wannan littafi na wata kaitacce ne ali Hassan ne wannan littafin yana faɗakar da kai yaya annabi ke alwala yaya annabi yake sallah Allah ya shiryar da mu sabi'an abu na bakwai da ake so ka sani daga cikin al'amuran sallar idi malam yace man fatatu salatu al-idi jama'atan wanda sallar idi ta kubuce mishi a jam'i yusalli raka'atayn to sai ya salla raka'a biyu sallah raka'a biyu nan yadda ka san kana yin sallah raka'a biyu ta idi tare da liman haka zaka yi ta qala al-imam al-bukhari rahimahullahu al-imam al Allah ya ji kanshi yace babun idza fatathu al-eid yusalli raka'ataini babin da ke bayani akan cewa idan mutum ya zo filin idi sallah ta kubuce mishi sai ya sallah raka'a biyu malam yace ka duba sahihul bukhari mujalladin farko shafi na 134 zuwa 135 sai yace hindiya bugun kasar indiya shine abin da yake nufi sahihul bukhari bugun kasar indiya ma'ana ba wai wani bukhari bane wanda ka sani ne amma saboda bin ka'ida ai akwai littafin da zai zan anan zariya aka buga shi wani a Kano aka buga shi duk iri ɗaya ne amma sai ya ce maka ni bugun gari kaza ne amfani da shi tare da cewa ko na gari kaza ka ɗauka duk ɗaya ne amma wai yana nuna maka tabbacin shi nashi reference din a ina aka yi wannan bugun sai ya ce maka gari kaza Allah ya shiryar da mu musulmin kasar indiya su ne musulmin da suka fara buga littafin musulunci a inji haka kamar yadda kake gani musulmin ƙasar indiya su ma mutane ne masu ƙwazo shi yasa mu dage fa mutanen najeriya kan mu zo nan a ban mu da alfahari kawai da an taba mu mu ne musulmi mu musulmi turawa ne indiya ne su ne suna can suna addinin musulunci yanzu ka tafi jami'ar islamiyya sai ka je ka samu ga amerikawa nan zankame a jami'ar islamiyya a madina ga ba amerika ja ga kuma african american bakin fata na america suna nan suna karatu kuma su in suka koma da da'awa suke yanzu a tsakiyar america akwai islamic center inda ake propaganda yaɗa addinin musulunci abin da zai baka mamaki da yake bature da gaske kan yi harkashi shi ana wa'azi a yanzu ana recording din wa'azin a video ana yi a audio sa'an nan kuma yana shiga disk na computer a wannan lokacin kuma kwamfutar tana nan tana murza shi da zara an gama wa'azin sai a fito da wa'azin gashi nan ya zama pamphlet ƙananan littattafai ana sayarwa a kofar masallaci ga kasar nan na bidiyo ga kasar nan na audio suna sayarwa yanzu aka gama wa'azi yanzu zaka samu komai to abin da ake so kenan jama'a jiya muke ba da shawara wannan su shiga poli su je su karatu wannan suna universities waɗannan suna wuri kaza sai zama wannan karatun da kuka sai ku taimaka addinin musulunci amma ku kaurace ku ce dan boko dan wuta ne wannan karatun wanda ma shi ya gane kuskure ne cewa dan boko dan wuta ne ina za ka gane ya ga? Gwaiwashi na zuwa sai an je dan boko ya farke mishi shi zai mishi operation to kaga shi da kanshi ya san kuskure ne duk wannan rudani ne boko dagutu boko kaza a gidanka in ka zauna sai ka zama dagutun kanka tun baka je boko ba Allah ya shiryar da mu shine sai malam yake cewa wa qala ata'un ata'u tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya ce idza fatat idu idan sallar idi ta kuɓuce wa mutum salla raka'ataini sai ya salla raka'a biyu a ƙasa sai ya ce al-masdar sabit ka duba littafin da aka gaya maka ɗazu bukhari kenan wa qala al-imam waliyullah dihlawi wani babban malami ne a ƙasar indiya ya taso sai ya zama iyayen shi da kakannin shi gaba ɗaya duk ɗariƙa suke yi shi sai Allah ya mishi gamdakatar ya shiryar da shi zuwa ga aiki da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sunna kadai yake aiki da ita to kasancewar da suka haife shi sai suka sa mishi waliyullahi saboda ka san akwai abin nan akwai fankama abubuwansu waliyun lahi ake ce mishi to da ya taso shi kuma sai zan ya karkata zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai sunan ya bi shi ya rubuta littafai da dama akan sunna kuma wannan malami na daga cikin malaman da Allah ya ceci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga rugujewa a ƙasar Indiya ta hannun shi waɗanda manyan ɗaliban shi su ne daga ƙarshe suka zo suka yi yunkuri suka kafa aljami'atu salafiya wadda take a Indiya wadda wannan jami'a ana karantar da musulunci ana karantar da boko tana fitar da injiniyoyi da likitoci da manyan shehunnai na musulunci shi yasa abin da ake so jama'a duk abin da kake yi in gyattai ne kai ka ba da muhimmanci akan sana'ar gyattai ɗin nan kana ruga da gudu kana tafiya foli, wannan aiki naka na gyattai ko na kira wata ran sai ka mai da shi ya zama na zamani sai ka zo kana kera wasu abubuwa kar ka wulakanta duk sana'ar da kake yi tana da muhimmanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka Allah ya shiryar da mu mutane sai an dage wa qala al imam waliyullahi dihlawi babban malami waliyin Allah ad-dihlawi yace hadha huwa mazhabu shafi wannan fatawa da kaji mun faɗa cewa sallar idin ta kubuce maka sai ka rama kamar yadda take to mazhabin shafi'iyya ne mazhabin imamu shafi'i ne أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة idi. cewa idan sallar idi ta kubuce wa mutum tare da liman to sai rama sallah raka'a biyu yadda dai har sai ya samu falalar sallar idi din wa in fatatu fadilatul jama'a ma al imami ko da ike kuwa falalar jam'i ɗin tare da liman to ta kubuce mai amma dai ya dawo ya yi sallar yadda take tare da liman to zai samu eh, falalar sallar idin sai dai falalar jam'i ne babu amma ka sani duk sallar da kan riski liman kafin ya sallame to har falalar jam'in ma ka samu jama'a mun gane wannan da kyau ko malam ya ce wa amma inda hanafiya amma yadda al'amarin yake a wurin mazhabin hanafiya fala qaba li salati al-eid indahum a wurin hanafiya suka ce in ka zo sallar idi sai ta kubuce maka to ba za ka rama ba walau fatat huma al-imami da a ce sallar idi za ta kubuce wa mutum tare da liman fatat hu shi kenan ta kubuce mishi gaba ɗaya asararta a ƙasa malam yake cewa la yusamma hadha qaba'an illa idza kharaja waqtu as ba za a ce fala qaba'a ba a ƙa'ida ta malamai sai in ya zama lokacin sallah ya fita shi ake cewa ramuwa ko yanzu da baka tashi kai sallar magariba da isha a yanzu sahihiyar magana ba za a ce ramuwa ba ka yi su akan lokacin su sai dai a ce ba farkon lokaci ba ina fatan mun gane amma inda a ce sai da asuba ta yi sannan ka samu damar kai sallar asuba ko kuma ainihin sallah ta ay, sallar isha ko sallar magariba sai a ce ta zama kaba'i ta zama ramuwa ina fatan mun gane to yace wannan magana ka duba ta a cikin sharhu tarajim abwabil bukhari babukan nan na bukhari da bukhari ke cewa babin kaza ko to shine wannan babban malamin al-imam waliyullah dihlawi ya musu sharhi babukan kawai ba hadisan ba a cikin sunan littafin kenan sharhu tarajim abwabil bukhari shafi na 80 wanzur kitab al-majmu' ka duba littafin al-majmu' sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi a cikin mujalladi na biyar shafi na saba'in da a shafi na 27 zuwa shafi na 29 Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu bayan da malam ya gama wannan bayani sai ya ce almasalatul khamisa ashar mas'ala ta goma sha biyar al ba'da salati hudubar sallar idi to ana yin ta ne bayan an idar da sallar idi din ba kamar juma'a ba juma'a sai a yi ta kafin ainihin sallah din sai a yi huduba ba sa'an sai a tashi sai a yi ainihin sallah din sai dai akwai wani hadisi mai rauni da aka ce wai a da annabi sai ya fara yin sallar juma'a sa'an nan yake yin sannan ya yi hudu ba wannan hadisi bai inganta ba a tun farko dama annabi sai ya yi hudu ba sannan sai tashi sai ya sallar juma'a idi kuma sai ya juya abin hudu ba sai ta zan ita ce daga ƙarshe sallah ita ce daga farko a idi kenan saboda muhimmancin hudubar juma'a ya fi muhimmancin sallar idi sallar idi kamar yadda zaka zo ka ji in dai ka riga ka ta to kai abin da yake kanka hudubar mustahabbi ne ka saurare ta in ka so ka zauna in ka so ka yi tafiyar ka za mu samu karshen wannan babi malami zai kawo mana hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka wa sunnatu fi khutbati eid to kalmar khutba in ka ce mata al-khutba haka rami mai ruwa din in kai mishi bamma sai zama khutba jawabi laqad alima al yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha mawaki ne yace dangi na mutan ƙasar Yaman da zaran sun ji nayi amma ba'adu to sun san ba zan fara jawabi kenan amma haka hasa ɗaya mai ruwa ɗin kasara aka ce alhitba to neman aure kenan alhitba neman aure hi neman aure hu hudu ba jawabi wasunnatu fi khutbatul idi abinda sunna ta nuna game da huɗubar sallar idi an ta kuna da sala hudubar ta kasance bayan an idar da sallah wa bawwaba al fi sahihihi imamul al ya kulla babi a cikin ingantaccen littafin shi yace babul khutbati ba'da al-idi babin da ke bayani akan cewa huduba ana yin ta ne bayan an idar da sallar idi gashi yace ka duba kitabul idaini babi mai ainihin rakami wato mai lamba takwas a cikin sahihul bukhari wan zurfata al-bari ka kuma duba littafin fatah al-bari mujalladi na biyu shafi na 453 sai malam yace an ibn abbas qala ibn abbas yace shahidtu al-ida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abi bakr wa umara wa usmana radiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al abdullahi dan umar yace shahidtu al-ida ina ma'anar shahida kalmar shahida tana zuwa da ma'anoni da dama a cikin harshen larabci don haka ba ta da tsayayyar fassara sai a idda ta zo shahidtu na halarta shahidtu na gani to Allah maɗaukakin sarki ya ce faman shahida minkum shahara falyasumhu wanda ya halarci watan daga cikinku sai ainihin ya azumce shi ba wanda ya gani ba makaho da sai a ce wannan ayar ba ta kan shi kenan tunda yaushe zai gani dan haka anan shahida ba gani ba ne don haka aya ta gaba sai ta ƙara fassara wannan sai ce wa man kana minkum mariban aw ala safarin wanda watan ya zo ya riske shi ba shi da lafiya ko kuma yana kan hanyar tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar sai ya sha azumin sai rama a wasu kwanakin bayan sallah to don haka shahidtu tana zuwa da ma'anar halarta akwai inda shahida takan zo da ma'anar gani wa ma shahidna illa bima alimna kaga anan kuma kalmar shahida ta zo da ma'anar ne gani ko shaida ba za mu iya ainihin wato bayar da shaida ba illa bima alimna sai abin da muka gani sai abin da muka sani to don haka ya kamata a rinka fahimtar waɗannan abubuwa don ka a zo ana kawo rudani a ce bayan a cikin alkur'ani Allah ya ce sai an gani to ai mu bamu gani ba a a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tursasa ka akan in dai yan uwanka musulmi suka ce sun ga wata wajibi ne sai ka ainihin ɗauki wannan azumi dalili akan haka mun kawo wasu misalai a baya daga ciki akwai hadisin Abu Dauda da Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumi 29 aka nemi wata ba a gani ba da ainihin kashe gari tai sai aka ɗauki azumi na talatin ana cikin yin azumi sai sako ya zo cewa mutanen gari kaza sun ga wata har sun hau idi yau sai manzo Allah ya sa aka yi shela kowa ya lalata wannan azumi nashi sai aka ce gobe a fita a rama sallar idi manzo Allah sai ce a to ai tunda ban gani ba bari dai in karasa zuciyata ta fi natsuwa a kawai sai ce shikenan sai a abin nan Allah ya shirya da mu shahidtu eid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Abdullah dan Abbas ya ce na halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa Abi Bakr haka da Abubakar wa Umar da Umar wa Uthman da Uthman sahabi ya halarci sallar idi tare da annabi da babban sahabi da mabi da shi da mabi da shi sayyidina Uthman radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutba dukkan sun kasance sai sun fara yin sallar idi kafin ainihin wato sai hudu ba ma'ana sai sun yi sallar sannan sai su khutba wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na 962 wa muslim da al-imam muslim a lamba hadisi na 884 wa ahmad da al-imam ahmad a mujalladi na farko shafi na 331 da kuma shafi na uku da arba'in da shida. ibn umara إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة عبد الله بن عمر شيكو تشيواي للي النبي صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر دا عمر sun kasance suna yin sallar idi babba da karama kafin su yi sallar hudu ba wannan hadisi shi ma rawahul al-bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamba hadisi na 963 wa muslim haka al-imamu muslim lamba hadisi na 888 wa tirmidhi da al-imamu a lamba hadisi na 531 wa nasa'i da al nasa'i a cikin mujalladi na uku shafi na 183 wa ibn majah da al-imamu ibn majah a lamba hadisi na shida wa ahmad al ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu na littafin shi al-musnad shafi na goma sha biyu da kuma shafi na ainihin talatin da takwas qala waliyullahi dihlawi waliyin Allah mutumin garin dihlawi ce, mu'allikan ala tabwibil bukhari as-sabiq da zo yin sharhi akan wancan babi wanda ya gabata na bukhari ya faɗi wannan magana ya ce ka duba sharhu tarajima abwabil bukhari shafi na 79 yace ya'ani abinda ibnu abbas da ibnu umar yake nufi anna sunnatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'amulal hulafa, da kuma aikin da sahabbai suke waɗannan khulafa'ur rashiduna ar-rashiduna ma'ana waɗannan halifofi shiryayyu to aikin annabi da aikin su zalika shine wannan abin da kaji an faɗa ina ma'ana haka shine ayi sallar sannan a zo ayi khutuba wa ma waqa min at-taghyir yace abin da kaga ya abku na canji dan daga baya a musulunci an zo ana gabatar da sallar sai ayi huduba ba sannan sai a yi sallar idi to ta iya yiwuwa kai ka riski zamanin da ake haka sai ka ce a ah, to ai kuma yanzu ai ba haka ake ba kuma a maka da madina don wannan matsala a maka da madina sai da aka samu lokaci da an canza haka shi yasa kar a kawo maka Allah ya ce ko annabi ya ce ka ce to alhaji ku ne kuka je maka kun ga larabawa suna yi ta ce maka aka yi duk balaraban da ka gani malami ne ko ka san akwai balaraban da yana nan a maka ko madina bai iya karanta maka fatiha daidai yadda kai din nan ka zama takadari ka ki zuwa makaranta su ma haka suke kin zuwa makaranta ai ai ba daga balarabi ya ta haife ka bane shikenan sai ka zama ka iya ainihin karatun alqur'ani a inda haka ne yanzu kai daga kawai baba ka bahaushe ya ce sai a dauke ka a kai ka gidan rediyo kana labarai ka iya ta da bakin hausa ba sai ka koya ba innamal ilmu bitta'allum saboda haka hujja tana cikin qur'ani da hadisi ba wai a ce makka da madina ya suke yi ba akwai mutumin da aka zaunar da shi aka yi mishi nasiha game da shan taba sai ya bari yana tafiya aikin hajji sai je samu larabawa suna shan taba to can daga can ma yau guzurin dan gwangwanin da in an sha ake karkadewa a saka a ciki ya ce to ya je can waɗanda ma suka fi kowa tsoron Allah suna sha to kaji fa kaji kuma wani yanke hukunci shi ne malam ya ce abin da kaga ya afku na canji din nan kaga an gabatar da hudu ba sa'an nan sallah a'ani taqdimil khutbati ala salati ina nufin wato gabatar da hudu a kan sallah kiyasan alal juma'a kiyasan da suka yi akan juma'a fa huwa bid'atun yace yin haka bid'a ne sadarat min marwana marwana ne ya fito da ita daga marwan wannan bid'a take marwana din nan sarki ne daga cikin sarakunan musulunci shine ya kawo ainihin wannan bid'a din akwai abubuwa da dama wanda yake jama'a sun faru bayan mutuwa annabi da sahabbai waɗanda sun zama canji ne ga shari'a to duk sa'an da aka zo aka biya maka shari'a ka bi shari'a karka ce ai ka je maka ko madina ka ga kaza misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya rasu sai sahabbai suka yi sabani akan a ina za a rufe shi sai sayyidina abubakar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce su annabawa idda duk Allah ya ɗauki ransu to nan yake son su zama ya zama ƙabarinsu. don haka aka ɗauki annabi aka yi mai wanka aka cire gadon da yake a kai aka haka kabari aka saka shi a cikin wannan kabari daidai kufan inda gadon yake a ɗakin wa a ɗakin aisha dama mai aisha har waka take wa kanta ta ne wa kanta kirari da wannan abin alheri da ya same ta ta ce kubizan nabiyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baitu baiti wal makanu makani ta ce an ɗauki ran annabi yana tallafe a tsakanin ainihin kafaɗata da hannaye na manzo Allah rashin lafiya ta tsanani kullum sai ce ɗakin wa nake gobe ya ƙosa ya je yana ɗakin Aisha da matan suka fahimci haka duk mata mai alheri su take ta faranta mijinta rai sai suka yi taro suka ce to tun da mun fahimci ya fi son zama ɗakin Aisha me ya fi ya je zauna ɗakin nata duk mata alheri haka take so amma ta ce ita sam wai ba za a zalunce ta ba wai ita ba za ta yi tanazuli ba ba za ta yi sassauci ba mun fahimci wannan da kyau ko da suka yi wannan taro sai annabi ya zo ya zauna ɗakin Aisha yana jiya da ajali ya taho sallallahu alaihi wasallama sai lakar manzo Allah sai ta karye kashin bayan shi spinal cord sai ya karye to mutuwa ta zo kenan sai sai da tuna Aisha ta rungume shi haka shi kenan sai Allah ya ɗauki ran shi a wannan hali tana runguma da shi Shi ne take cewa an ɗauki ran annabi yana tallafe a hannuna sannan kuma da aka tashi ina aka rufe shi ta ce wurin kwanciyata a ina a ɗakina ne ta ce wal baitu baiti a ɗakina aka rufe shi wal makanu wurin da annabi ke kwanciya makani wurin kwanciyata ce dan Allah bata samu daraja ba bata samu karama ba ayin yanzu ne ba zuwa baya ana ji kazanin Aisha ana sha ba mun fahimci wannan da kyau sai da tuna Aisha kenan Allah ya kara mata yarda jama'a mun gane wannan da kyau ko to a lokacin nan haka wannan ɗaki Aisha sai ta hakura da shi mahaifinta ya rasu abubakar siddiq sai a kawo shi sai aka sa shi ainihin wato inda kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi yake wasu malamai hausawa suka ce kasancewa an sa abubakar siddiq yamma da annabi kaɗan daga bayan yamma da inda kabarin annabi yake shi yasa wai bahaushe yake kiran abubakar garba daga gharb wai abubakar siddiq yana gharb wai shi yasa ake kiran abubakar haka da wasu malaman mahausa suka gaya mana <laughs> jazakumullahu khairan <laughs> mun fahimci wannan suka ce shi yasa abubakar ake kiran shi garba saboda kabarin annabi yana kabarin abubakar yana garb yana yamma kaɗan dan annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko to Aisha ta ce haka ɗakin na ya zauna sai na Umar da zai rasu ya roki arziki shi ma a sa shi a haɗa shi da abokan shi shine aka haɗa shi da abokan shi sai ya zama kaburbuka uku a wurin alfazazi alherin Allah ya kai mishi a cikin ishiriniya ya ce salatun wa taslimun ala kabri ahmada wa kabri abi bakrin wa kabri abi hafsin ya ce tsira da amincin Allah ya sauka a kabarin ahmad manzan Allah kenan wa kabri abi bakrin da kabarin abubakar wa kabri abi hafsin da kabarin sayyidina umar abu hafsi alfazazi haka ya wake waɗannan kaburbuka to haka kaburbukan suke guda uku to sai aka toshe aka daina shiga waɗannan ɗakuna zamanin sahabbai da tabi'ai haka al'amari ya faru a zamanin tabi'ai sai katangar sai ta rushe wadda ita ce ta sha makance cikin masallacin da ɗakin da suke domin ɗakin Aisha dama katanga ce ta raba su da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin eh, tabi'ai sai kawai sai katangar nan sai ta faɗi sai aka ga kafa ta fito sai kowa ya gudu ina za ka iya tsayawa ka je wurin wani abu ya same ka sai kowa ya gudu duk jama'a suka tarwatse suka gudu daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi kowa yana jin tsoron ko kafa manzon Allah ce ta fito sai urwatu ibnu zubair tabi'i ne babban malami cikin tabi'ai sai rugo ya kalli kafar sai ya ce jama'a ku dawo kafar sayyidina umar ce aka mayar da ita aka toshe kabarin aka ta da katanga aka toshe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan saboda rigingimun siyasa da suka faru sai wasu sarakuna suka hau suna son su kori jikokin annabi da suka rage a cikin gidan sai suka ce suna son za su ɗibi gidan annabi su ƙara da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to su waɗannan jikoki na annabi sai suka fahimci wannan matsalar ba matsala ce ta gaskiya ba ba ba ana son a ƙara masallacin bane amma ana son a kore su ne sai suka ce don in ƙari ake so a yi ɗiba ta wannan kusurwa da wannan kusurwa mana inda gidan ba shi to da yake matsala ce ta siyasa sai wannan sarki ya kafe a kan lallai sai su fita to jama'ar gari ba su fahimci matsalar ba sai yan kaɗan daga ciki sai suka ce haba kutun da masallacin kakanku za a ƙara ku haƙura mana ku fita suka ce ba manufa a ƙara masallacin ba manufa koran mu ake so a yi to suka ƙi fita sai sarkin ya turo cewa a rushe gidan suna ciki to sai suka fita suna kuka suka bar gari to da aka tashi sai aka ɗibo masallacin ainihin faɗin ƙara faɗin masallacin sai ya haɗo har da gidan annabi sai ya zama kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da waɗannan sauran sahabbai da suke kwance sai ya zama yana dama da masallacin annabi kuma daga gaba daga gaba gaba saitin sahun farko na masallacin kamar in ka lissafa kamar yanzu a ce kamar sahu goma na masallacin ko fiye kaɗan haka to saitin nan daga dama to a nan ne kaburbukan suke to shi shikenan wannan matsala so da dama in ka ce babu kyau a rufe mutum a cikin masallaci in ya mutu mahallin shahid yasa na kawo wannan matsalar kenan wanda yake dan bana bakwai ne game da tarihin musulunci sai ya ce to ai annabi a cikin masallaci aka rufe shi tunda yanzu kabarin na annabi ya zama a cikin masallacin annabi din yake amma an kawo katanga ne kawai an raba dan haka yanzu in ka za ka yi sallah misali a sahun farko cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaburbukan annabi yana ainihin wato hagu da kai ɗazu na ce dama ko hagu da kai hagu da kai yake mun fahimta sai ka ga tsakaninka kawai da waɗannan kaburbukan shine wannan katangar da aka sa don haka sai mutum ya ce a cikin masallaci aka rufe annabi a'a ba a cikin masallaci bane a cikin ainihin wato gidan shi ne amma wannan ƙarin faɗi da aka yi shi ya shigo da ainihin wato kabarin sai ya zama a cikin masallacin sallallahu alaihi wasallam to kaga idan baka yi bincike mai kyau game da musulunci ba za ka ga ana yin ainihin wato abubuwa da dama ƙarshen can aka zo aka nemi gyara a kai sai ka ƙiba da haɗin kai a gyara misali yanzu wannan matsalar da a ce Allah ya kawo ka zamanin da sai an yi hudu ba sannan ake sallar idi to ko an kawo maka waɗannan hadisai sai ka kasa fahimta sai ka ce a ah, to ai gashi tabi'ai ne amma gashi suna yin haka sarakuna ne suka tursasa akai haka misali matsala ta gaba kuma kiran sallar juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da abubakarin da umar duk kiran sallah ɗaya ake yi kiran sallar juma'a kiran sallah ɗaya ake a zamanin annabi da shi da waɗannan halifofi guda biyu a zamanin sayyidina Usman sai jama'a suka ƙaru sai sayyidina Usman yana da wani gida wanda yake a cikin kasuwar Madina gidan sama ne sai ya sa a kira a je a kira sallah a wurin da rana tsaka kafin lokacin sallah don a faɗakar da 'yan kasuwa cewa lokacin sallah ta juma'a yayi wannan kiran sallah shine in ba ku manta ba a nan ƙasar hausa ake cewa kiran sallar wanka ana faɗakar da kai ba asali na juma'a ba ne to na usman ne ya kawo shi saboda wannan maslaha duk malaman musulunci babu wanda ya ce usman ya yi bid'a saboda me an san bukata ce ta kama ba a masallacin ake kiran sallar na farko ba a can wannan kan gida ne hadisin duk suna cikin sahihul bukhari a cikin babin sallar juma'a to yanzu in kuka dubi wannan zamani da Allah ya kawo mu ya ainihin wadata mu da baiwar ainihin abubuwan daga sauti speakers, da sauransu to a ƙashin gaskiya sai malamai suka ce ba mu da sauran bukata akan kira wa juma'a sallah biyu sai a yi mata kiran sallar ta ɗaya wanda aka saba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama domin dai lasifika za ta isar da ainihin kiran sallar har ya gare ka saboda haka sai aka ce to abin da ke daidai shine masallatan juma'a su dawo su mai da kiran sallah guda ɗaya kamar yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama domin kuwa shi Usman ya yi haka ne saboda a isarwa da jama'a saƙo wanda yake da Usman ya zo a lokacin waɗannan abubuwa tabbas zai gwammace amfani da su da ya kago kiran sallah na biyu tun da ɗaga sauti ne da kiran jama'a to sannan kiran sallan nan guda ɗaya ba ana yin shi ba ne ainihin a gaban liman babu wani kiran sallah a musulunci wanda ake yin shi a cikin masallaci ya jama'a kusan wannan dukkanin kiran sallah ana yin shi ne a wajen masallaci a samu wani wuri mai tudu wannan abin da sunna ta zo kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai a cikin ƙarni na biyar na musulunci aka samu wasu sarakuna da suka zama shine sarki kuma shine ainihin liman sai ce to kiran sallah ɗin a dawo da shi ainihin gaban shi sai zama in liman ya zo ya zauna ranar juma'a a kan mimbari sai ladan sai ya zo ya tsaya a gaban liman sai ya kira sallah waɗannan zantutuka suna nan a cikin littafin al'itisamu na al'imamu shatubi al-imamu shatibi yace dan haka kiran sallah a cikin masallaci musamman a gaban liman ranar juma'a sai ce bid'a ne ku je ku dubi wannan littafi yau da rubuta wannan littafi kamar shekaru 800 da suka wuce al-itisam na al-imam shatibi ba malike ne mutumin kasan magarib Tazi nake gaya muku malikiya na asali akwai bin sunna to misalin su shine irin su al-imam littafi na biyu ku duba littafin ainihin wato A jami'a ainihin al'ajubatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na shi a Sheikh Muhammad Nasiru Dinil Albani a nan ne ya ƙara bayani da cewa to haka yanzu ma masallatai da suke kiran sallah a cikin masallaci don saboda laud loudspeaker da microphone ya ce me ya hana a ja microphone ɗin a kai shi wajen masallaci in ya so a kafawa ladan guda biyu dama da hagu in zai waiwaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce kaga a nan da zara nefa sun ɗauke wuta shi kenan sai ka ci gaba da kiran sallar ka dama ka ne a inda ya dace ne ya ce to amma yanzu a cikin masallaci idan kana yin kiran sallah in nefa ta ɗauke wuta to wa kake kira kenan babu saboda haka ku ji tsoron Allah ku je ku karanta waɗannan littafan ba ni na faɗa ba ku gyara tun kafin waɗanda za su gyara ku da ƙarfin tsiya su zo yanzu ni nasiha nake muku kuma in ce ku ji tsoron Allah matsala ta gaba kiran sallah da malikiya suka ce in ruwa ya tara mutane a masallaci za a ainihin sauke murya a yi shi a cikin masallaci ba tare da an ɗaga sauti ba wannan kiran sallah ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya mun kawo abin da yake da asali daga annabi shine idan ruwa ya tara mutane a masallaci sai ainihin ladan sai ya kira sallah kiran sallan nan ba a cikin masallaci ba a wajen masallaci kiran sallan kuma sai ainihin in ya zo wurin hayya alal sala sai ya ki faɗan hayya alal sala in ya zo hayya alal fala sai ya ki faɗi me zai faɗa sai ya ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida har ranar juma'a haka ta taɓa faruwa ga wani sahabi abdullahi dan umar shi ma ainihin ko abdullahi dan abbas ya umarni da cewa a ainihin kira sallah din in an zo hayya ala sala a faɗi waccan kalma don haka in ruwa ya tara mutane a masallaci ba za a ce a yi kiran sallah a sauke murya ba wannan kiran sallah malaman fiqh sun kawo shi Allah ya saka musu da alheri amma fa ka tabbatar babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yake daga manzon Allah a cikin sahihul bukhari littafi da ya fi kowanne inganci bayan alkur'ani don haka ba daidai ba ne mu ɗauki abin da ba shi da asali mu ɗauki wanda ike ainihin wato yana da asali mu watsar da shi jama'a wallahi idan ba a tace addinin musulunci haka ba wallahi sai addinin musulunci ya nemi ya zama kiristanci yanzu kiristanci ko ta tarka tarka ga ta nan yasa kirista akwai wanda za a biya mai babu ya ce kai ni fa ban yadda ba saboda me saboda shi kan shi akwai tarka tarka a ciki Allah ya shiryar da mu saboda yadda lokaci ya kure jama'a za mu saurara nan sai gobe za mu ci gaba da karatu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika insha Allah